To jama'a ku da asuba ku da zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan safiya ta Laraba kan mita 25 da 31 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana jin mu a tashar mu ta VOA Africa da ke kan mita 102.5 a zangon FM ko kuma a gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani da fara da sarauniya da nomad da dalo da niya a birnin Kwanni. A duniyar gizo kuma a voahausa.com da sashen hausa.com. To jama'a Aliyu Mustapha Sokoto da jama'a Ali ke tarbon ku ga shirin na wannan lokaci bari mu fara da kanin labarai. Shugaba Barack Obama na Amurka ya gabatar da jawabin ban kwana ga Amerikawa. Jiya talata ne kuma aka gabatar da dokar da ta samu goyon bayan dukkan jam'iyyun siyasa da ta buƙaci a ƙara azawa a ƙasar Rasha takunkumi. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ya ce yanzu majalisar za ta fi mai da hankali ga rigakafin rikici maimakon sai sun auku a ɗauki mataki. Tuwa gaishe ke. Wannan kuma yana nufin in an samu an yi a cikin ruwan sanyi salon lahiham in ba a samu a cikin ruwan sanyi aka yi hakan ba komai yana iya biyo ba. baya. Yalla idan ka ce komai yana iya biyo ba kamar me kenan misali. Ba a komai ma kake tunani da To wannan ɗanɗano ne na wasu daga cikin bayanan da zamu ji daga fadar shugaban Najeriya akan ko ita Najeriya za ta aika soja wajen cire shugaban Gambia idan bai sauka daga mulki ba. A Kaduna kuma? Duk wanda yake ɗauka wai zai kori wani daga wani wuri a jihar Kaduna ya yi kuskure kuma hukuma za ta tashi tsaye sai ta ga bayan shi. to wani sashi na matsayin gwamnatin jihar kenan kan rikicin da ke ci gaba da adabar kudancin jihar zamu kuma ji halin da ɗaliban najeriya suke ciki a niger in mutum ka kware da ilimi nan dai cikin afirka cikin ecowas ana so in an ma ingilishi ka maida da sauri in an ma faranshi ka maida da sauri to ku kun yi sa'a to bayan duka wannan muna da shirin demokuraɗiyya a yau duka bayan labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran jiya talata da daddare shugaba barack obama na amurka ya gabatar da jawabin ban kwana ga amerikawa a yayin da ake shirye-shiryen sauka daga kan ragamar mulki. A yayin da ake gabatar da jawabi a garinsu Chicago a gaban dubban mutane waɗanda suka yi ta kururu da cewa suna sanya mulkin wasu ƙarin shekaru hudu. Shugaba Obama ya ce yana sanya godiya ga zantawar da ya yi da mutane, zantawar da ya ce sun ƙara masa ƙarfin gwiwa jan ragamar mulki. Shugaba Obama ya bayyana irin abubuwan da gwamnatinsa ta yi cikin shekaru takwas da suka shige, ciki har da farfado da tattalin arzikin Amurka da kashe Osama bin Laden da kuma ganin cewa Iran ta dakatar da shirin nukiliyar ta. Bayan da a madadin matarsa Michelle ya gode wa waɗanda cikin makonni biyu da suka shige suka ta aika masa saƙonnin fatan alheri bayan ya sauka daga kan ragaman mulki sai ya ce. Tonight it's my turn to say thanks. Ya yanzu kuma shi ya kamata ya gode wa dukkan jama'a da waɗanda suka samu jituwa ko saɓani ko kuma samsam ma ba a samu jituwan ba. Ya ce a duk zantawar da ya yi da mutane ana ƙara masa ƙarfin gwiwa ci gaba da jan ragaman mulki. Mu'amalarsa da mutane ta sa ya ƙara ƙwarewa wajen shugabanci kuma ya ƙara zama mutumin kirki. Shugaban ya kammala jawabinsa da kalmomi guda uku da ya amfani da su a lokacin da ya fara yakin neman zaben shugaban ƙasa a shekara ta 2008. Yes, we can. Ma'ana, e za mu iya yi. to jiya talata ne kuma aka gabatar da dokar da ta samu goyon bayan dukkan jam'iyyun siyasa ita amurka din a gaban majalisar dattawa da za ta bukaci a ƙara azawa ƙasar rasha takunkumi bisa zargin cewa ta yi shige a zaben shugaban ƙasar da aka yi watan nuwamban da ya wuce Santa Ben Cardin ɗan jam'iyyar Democrat wanda ya gabatar da dokar ya ce lokacin da aka kai hari a Pearl Harbor da kuma lokacin da aka kawo hari-hari haren ta'addanci watan Satumbar shekarar 2001 sun ɗauki matakin tunkara waɗanda suka kawo wannan hare-haren da kuma ɗaukan matakan hana aukuwar kawo wasu hare-hare akan inda Amurka. saboda haka ya ce akwai bukatar su ɗauki matakin bayyana wa balo-balo cewa duk wanda ya irin shishigin da rasha ta yi ba za a kyale ba an dai gabatar da wannan mataki ne kwanaki hudu bayan da hukumar leƙen asirin amurka ta gabatar da rahoto da ke zargin rasha da laifin yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar da aka yi sabon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres wanda ya ce rigakafin aukuwar rikice-rikice zai bai wa fifiko jiya talata ya gabatar da bayanin abin da yake begen ganin majalisar ɗinkin duniya ta yi daga mai da martani ko kuma kai ɗoki bayan aukuwar rikici zuwa ga rigakafin aukuwarsu antonio guterres ya ce mai da martani bayan rikici ya auku ya kane ne aikin majalisar ɗinkin duniya shekara da shekaru ya ce lokaci ya yi da ya kamata majalisar ta ɗauki matakan rigakafin barkewar rikici domin tabbatar da zaman lafiya Mr. Guterres ya ce tilas rigakafi ya zama abin da za a rika yi a kowane lokaci. Muhimmin mataki ne na rage wahala da jama'a suke sha domin cimma bururinsu ta rayuwa. Haka kuma sabon sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga ƙasashen duniya da su mai da hankali wajen amfani da dabarun diflomasiyya domin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali. To kuna jin labaran duniya daga Washington a sashen Hausa murya Amurka. jami'an kasar afghanistan sun ce wasu tagwayen hare-haren kunar bakin wake a kabul babban birnin kasar jiya talata sun kashe fiye da mutane 30 da raunana kimanin mutane 80 shidan gani da ido sun ce 'yan tawaye sun auna jerin motocin jami'an gwamnati a lokacin da suke barin ofisoshin majalisar dokokin wannan kasar an bayyana cewa manyan jami'an tsaro da farar hula da kuma wakilan majalisar dokokin kasar suna daga cikin wanda suka jikkata rahotannin sun bayyana cewa dan harin kunar bakin wake ya tarwatsa kansa kusa da ofishin ko kuma ofisoshin majalisar a yankin darulaman da birnin jim kaɗan kafin wani mai harin kunar bakin wakin kuma ya tada bam ko mamai da suke dankare cikin wata mota jiya talata majalisar dattijan amurka ta fara tantance jami'an da shugaba mai jiran gado donald trump ya gabatar da sunayensu a yayin da aka fara tantance wanda za a baiwa mukamin anthony general senator jeff sessions daga mazabar jihar alabama Senator Sessions ya kare matsayinsa akan batun kare haƙƙi da 'yancin jama'a yana mai faɗawa wakilan majalisar cewa ya fahimci tarihin gallazawa da kuma 'yancin yin zaɓe ga baƙar fatar Amurka. Ya tabbatar wa abokan aikinsa na kwamitin harkokin shari'ar majalisar dattijai cewa zai jagoranci tabbatar da an ƙaddamar da dokokin yin zaɓe ba tare da katsalanda ko kuma nuna bambanci ba. don dai lokacin da aka gabatar da sunan Senator Sessions wasu ke ta nuna rashin amincewarsu a kan cewa shi mai nuna bambanci ne. Ko a jiya talata ma akwai masu zanga-zangar da suka yi ta kururuta rashin amincewarsu a lokacin da ake kokarin tantance shi. To kun sha labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, to sai rahotanninmu kuma za mu share fage ne a Abuja da ranar Litinin dinnan da ta wuce shugabannin kasashen Afirka ta yamma suka taru suka tattauna game da matsalar Gambia da shugabanta da ke barin gado Yahaya Jami inda kuma ta suka yanke shawarar cewa dole su ɗauki mataki domin tabbatar da cewa ya sauka. Wannan ne ya kawo tambayar cewa shin ita Najeriya za ta tura sojojinta kenan cikin wannan za je su cire yaya jamin daga kan karaga shi ta mulki na tambayi kakakin fadar shugaban najeriya malam garba shehu in har shugaba jami ya ci gaba da yin turjiya to me zai faru kungiyar yammacin afirka ecowas da kwamiti na shugaban muhammadu buhari sun ce babu abin da zai hana a aiwatar da abin da tsarin mulkin gambia ya ajiye wannan kuma yana nufin in an samu an yi a cikin ruwan sanyi falallahi in ba a samu a cikin ruwan sanyi aka yi hakan ba komai yana iya biyowa baya. Yalla idan ka ce komai yana iya biyowa kamar kamar me kenan misali ba a komai ma kake tunani dai a wanda nake so in ce maka ba abin da aka dauke aka ce ba zai iya faruwa ba a cewar kwararre kan sha'anin diflomasiya kuma tsohon jakadan Najeriya a kasar Sudan ambassador Suleiman Dahiru amfani da karfin soja ya zama wajibi na yarda da wannan tunanin su na amfani da karfin soja kimin nan bai da niyan zai sauka a muni to ambasada baka ganin wannan yana da illa ga sha'anin zamantakewa da kuma tsaro a Afirka ta Yamma inda ce Gambia wata kasa ce wanda take da jama'a da yawa za a yi tunanin haka amma gambe wanda ko miliyan biyu ba su kai ba sojojin su ba su wuce dubu ɗaya ba cikin wani dubu ɗaya da ake magana ba wani soja ne da za a kira soja ba kamar boy scout ne za a ce kawai don haka ban ga yadda zai kawo wani damuwa ba mutanen gambe ni na tabbata murna za su yi in aka zo a fatattake shi don sun kosa da shi to sai dai kuma bisa ga dukan alamu ana samun sabanin ra'ayi kan amfani da karfin soja dr umar ardo tsohon malami ne a kwalejin horas da hafsoshin sojin najeriya Najeriya. In a ce hakan nan ya faru ga Najeriya, ana ji West African State za su hada sojoji su zo su yaƙi Najeriya ko kuma don Gambia kankanuwan ƙasa ne an raina ta. Bai kamata ba. Already mu a Najeriya muna da problem. Sojojin mu ko ta ina suna fada, suna fada South South, suna fada Zamfara, suna fada Central Najeriya, Middle Belt, suna fada Kaduna, suna fada Boko Haram a North East, sannan kuma a ce a kai su waje su je su sake yin fada. Ta yaya za a yi haka? Amma shugaban shugaban rundunar adalci ta Najeriya Alhaji Abdulkarim Dayyabo na da wannan ra'ayi. To idan akwai matsala maimakon a ce za a yi rigima a ce za a kawo yansu abubuwa na faɗace faɗace wani shi watakila abin zai fata kenan in ba zai samu ba gara kowa ya rasa saboda haka sai a ce lalle lalle ya sauka ba a rantsar da sabon ba shi kuma tsohon bai ci gaba ba ranar da lokacin su ya kare a kafa gwamnatin rikon kwariya har in akwai wajibcin a shari'a ta shari'a sai an kare su na abawan da ya kamata. Hassan mai Maina Kaina muryar amurka daga abuja nigeria to gaishe ka hassan daga abuja sai mu cilla zuwa kaduna inda muke da rahoto game da jawabin da gwamnan wannan jiha din ya yi dangane da halin da ake ciki a kudancin jihar da yake jawabi ga manema labaru a gidan gwamnatin jihar kaduna lokacin da wani kamfani ya kawo tallafi ga 'yan gudun hijira a kudancin jihar kaduna gwamna malam nasur ahmad yan rufa'i ya ce kowane ɗan ƙasa na da hakki ya zauna inda yake so saboda haka ba za a bari a kori wani ba duk wanda ya zo jihar kaduna yana son ya zauna a jihar nan hakki ne a kan mu kare mutuncinsa kuma mu tabbatar inda yake so ya zauna ya zauna ba wanda zai kori wani a wannan jiha domin tsarin mulkin kasa gaba daya ya ba kowane dan najeriya dama ya zauna inda yake so a najeriya duk wanda yake ɗauka wai zai kori wani daga wani wuri a jihar kaduna ya kuskure kuma hukuma za ta tashi tsaye ta ga bayan shi sai dai fa wasu kungiyoyin addini na ganin an riga an baro shiri tun rani game da yadda za a shawo kan rikici musamman ma dai a kudancin jihar kaduna majalisar limamai da malamai ta jihar kaduna na cikin ƙungiyoyin da ke ganin idan dai ana son shawo kan matsalar tsaro a kudancin jihar kaduna to ya zama wajibi a kakkaɓe dukkanin rahotannin da aka tattara lokacin binciken rikici a baya domin hukunta waɗanda aka gano da laifi a wancan lokaci sheikh abubakar baban tune shine shugaban majalisar malamai da limamai ta jihar kaduna kuma shi ya yi wa manema labaru ƙarin haske game da matsayin wannan majalisa a bisa haƙiƙanin bincike wanda wannan majalisa ta yi ya tabbata cewa gazawan da gwamnatocin da suka gabata suka yi wajen hukunta masu aikata irin wannan laifi na haddasa kashe-kashe da har harzuka al'umma Shi ne musabbabin da ya sanya ake samun irin waɗannan maganganu misali kotun justice okadigo a shekara ta 1992 a kan rikicin zangon kataf ta sami retired general zamani lekod da wasu mutane biyar da laifi a inda ta yanke musu hukuncin kisa amma sai ba a dartar da wannan hukunci ba domin ana ganin waɗannan mutane sun fi ƙarfin hukunci don haka aka ƙyale su har zuwa cikin daren talatan nan dai ƙananan hukumomi biyu a kudancin jihar kaduna na cikin dokar hana zirga-zirga ta sa'o'i goma sha biyu yayin da karamar hukumar kaura ke cikin irin wannan doka ta sa'o'i 24 isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria. to a gaishe ka isa to bari mu ban nigeria din kwata-kwata mu shiga cikin makwabciyar ta jamhuriyar niger ko da yake abin ya shafi duka kasashen biyu da nigeria da niger ne a wannan rahoto da ya shafi ɗaliban kano da ke karatu a yamai da ko matsalolin da suke fuskanta kimanin ɗalibai 548 maza zalla daga jihar kano da jihohin jamhuriyar niger ne ke ɗaukar karatu a makarantar bilangal college kano niger wacce hukumomi suka buɗe a birnin yamai domin ba yaran najeriya da niger damar koyon faransanci da turancin ingilishi a matsayin wata hanyar ƙara ƙarfafa cuɗanya tsakanin al'ummomin ƙasashen biyu mataimakin gwamnan jihar kano farfesa hafiz abubakar da ke jagorancin wannan tawaga ya bayyana gamsuwa da yanayin da ya tarar da waɗannan ɗalibai. Mun ga ana kula sosai, ana kula da karatun yara, yara suna cikin ƙoshin lafiya. Mun zagaya wajen karatu, mun zagaya wajen kwana, face ma wajen ci kicin ɗinsu ya burge ni kwarai da gaske na irin kayayyakin abinci da gani makarantar nan ana wanda ake ciyar da yaran nan da kyau kuma ga jikinsu nan ya nuna saboda haka muna murna kwarai da gaske. Mako guda kafin zuwan wannan tawaga a birnin Yamai a tantaunawar da su waɗannan ɗalibai sun yi ƙorafi akan wasu matsaloli ciki kuwa har da cunkoson ɗalibai a ɗakunan kwana sakamakon rashin wadatar katifa. To amma da yake amsa tambayar 'yan jarida akan wannan batu, mataimakin gwamnan ya ce. Katifu da gadaje suna nan a hannun duwan a cikin niyami nan an taho da su daga Kano aka sami dan tsaiko ba su iso ba daga can aka kawo su niyami gwamnati ta shigo ciki ta ɗauki mataki. Ministan ilimi a matakin sakandare Alhaji Sani Abdurrahman ya tabbatar wa waɗannan ɗalibai cewa gwamnatin Nijar ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen bunƙasa harkokin karantarwa a wannan makaranta da ke shirin yaye ɗalibanta na farko a ƙarshen shekarar karatun bana. in mutum ka kware da ilimi nan dai cikin afirka cikin ecowas ana so in an ma ingilishi ka maida da sauri in an ma faranshi ka maida da sauri to ko kun yi sa'a allah ya sa an zaɓe ku cikin waɗanda za su kwarya ga wannan abu don haka wannan eh, mahimmancin ke ga wannan ilimi da ake baku. ga ta wace hanya za a bi a bunƙasa wannan makarantai muna tsammani abin ya girku sosai sosai wanda jihar kano sai jihohi da sun sallamo wakilin ɗalibai tsalha musa ɗalibi daga jihar kano ya yi wa hukumomin najeriya da nijar godiya a game da dubarar buɗe wannan makaranta ta bilangal college mun ɗauki kuma alkawari insha allahu za mu yi ƙoƙari mu dage sosai mu sake ɗaura ɗamarar wandonmu dan don ganin mun faranta muku an cimma burin abin da ake so a tarar. A ƙarshen ziyararsu ta birnin Yamai, hukumomin jihar Kano sun saka hannu a kan wata yarjejeniya da hukumomin Nijar a game da maganar buɗe wata makarantar makamanciyar ta Yamai a wannan Laraba 11 ga watan Janairu wacce za ta karbi 'yan mata zalla a yankin Zandar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gada Sule Barma daga Buniya mai na jamhuriyar Nijar. To a shirinmu na 'yan anjima karfe takwas, muna da rahotanni da dama da za mu kawo muku daga Borno da Niger Delta da Abuja da Lagos. Gwamnan jihar Borno Honar bukar Shatima ya yi bawa hukumar lura da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya kan tallafin kayayyakin gini da suka baya wasu da rikicin Boko Haram ɗin yana ba su da muhallansu. Tattaunawa dai ta gagara tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da dattawan yankin Niger Delta. Kakin shugaban Garba Shehu ya ce shugaba Buhari na nazartar sunayen. Masu kamfanonin jiragen sama musamman a najeriya sun danganta matsalar da ake fuskanta da karancin man jiragen sama to muna fatar za ku jira zuwan wa'annan rahotanni kamar da nace da karfe 8 na safiyar nan an jima kaɗan kenan a shirinmu na hantsi don zuga shirinmu na gaba demokradiyya a yau Cikin shirin za mu duba satar jawabin wasu shugabannin duniya da takwarorinsu na Afirka suke yi. Masu aro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Shin menene ke faruwa ga nahiyar Afirka ne? Kusan duk wata bukata ta ta hatta tsinken da na tsakale haƙori sai an shigo da shi. ga ma nan mai daga kasashe kamar Najeriya ake haƙasa amma sai an shigo mata da wadda za ta yi amfani da shi na harkokin yau da kullum. To yanzu abin ya kai hatta jawabi sai an kwafo na shugabannin ƙasashen ƙetare. Da farko da muka ji abin da ya faru a Ghana ƙarshen mako muka ce ƙasashen Afirka suna da matsaloli da suka dace a fi mai da hankali a kansu ba wannan ba. Amma wani mai sharhi ya ce da mu a'a. Ai misali ne na taɓarɓarewar al'amura. Akwai raɗaɗin cewa jawabin da shugaba Murtala Muhammad ya karanta a taron haɗa kan ƙasashen Afirka OAU a biyar zuwa da shida, sai ta yi yana daga cikin dalilan da suka sa a kashe shi domin jawabin ya yi barazana ga muradun manyan ƙasashen duniya. Hasali ma, tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ce shine Janar Murtala ya tura ya wakilci Najeriya a taron. Amma da Janar Ramad ya ga jawabin ya ce tilas shi ne da kansa zai gabatar da shi. To me ya faru ne daga wancan lokacin zuwa yanzu? Ga shimfiɗar da Nasiru Adamu likaya ya haɗa mana. I ask you to be citizens I ask you to be citizen. Citizens, not spectators. Citizens. Na buƙace ku ku zama 'yan ƙasa ba 'yan kallo ba. Muryar farko ta tsohon shugaban Amurka ne George Bush a jawabinsa na rantsuwar karɓar mulki a 2001 inda ta biyu ko ta sabon shugaban Ghana ne Nana Akufo Ado wanda aka sato jawabin na Bush aka cusa masa a jawabinsa na karɓar mulki a ƙarshen makon jiya. A dai wannan jawabi an sake ɗauko fasahar jawabin rantsuwar kama mulki na tsohon shugaban Amurka Bill Clinton a 1993 inda Akufo Ado cikin ƙwarin gwiwa ya gabatar wa al'umma Umar Ghana a matsayin jawabinsa na shiga ofis yana mai cewa. Though our challenges are fearsome, so are our strengths. Though our challenges are fearsome, so our strengths. Duk da cewa kalubalen da ke gaban mu abun tsoro ne, hakanan karfin mu ma abun tsoron ne. Wannan irin dauko fasaha dai na neman zama abun damuwa wanda hakan nema sanya fadar gwamnatin Najeriya Aso Rock ta kawo na'urar gano irin wannan satar fasaha. Bayar aukuwar hakan a sashen wani jawabin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya zo daidai na shugaban Amurka mai barin gado Barack Obama. Shin me ke kawo irin wannan akasi ne in an duba yawancin masu yi wa shugabannin Afirka aikin rubuta jawabi gwanaye ne a tsarin su. Sule ya Osule shine kakakin tsohon gwamnan Kano Ibrahim Shekarau wanda kan sa hannu a irin wannan rubutu na mai gidansa da kuma ya taba samun wani lokaci da suka tsallake rijiya da baya a satar fasahar. In ba shugaba ba ne lallai lallai yana da wani abu da yake so ya faɗa shine zai neme ka amma yawanci shugabanni zaka ga masu rubuta musu jawabin nan suna ta kokarin su zauna da su su ji abin da suke da shi amma sai su ka kasa samun damar ma yin wannan to sai a je a ɗauko wani abu na daban dan a kyautata jawabin a ga jawabi ya yi kyau. Me yasa kuma ya zama ɗauko bayanan nan da ake sai ya zama daga shugabannin Amurka ne? Sauran kasashen zaka ga jawaban da suke yi ba shi da jijjiga al'umma kamar yadda su bangaren shugabannin Amerika suke yi. Na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa malamin kimiyyar siyasa a jami'ar Bayero da ke Kano a matsayinsa na ɗan Afirka yaya ji da aka gano cewa sabon shugaban Ghana na na Akufo ado jawabinsa na kama aiki na wasu shugabanni ne aka sato to babu shakka mutum ya ji babu daɗi musamman tun da jami'a nake aiki na san cewar akwai dokoki na ƙasa da ƙasa har ma da hukuma sukutun da guda ta majalisar ɗinkin duniya wacce take bibiyar yadda ake satar bayanai ah, an riga an yarda cewar wato da kalmar baka ta fasaha da ta waka da ta rubutu ta kirkirar wani abu duka wato daidai suke da duk wani abu da dan adam zai iya cewa ya mallaka saboda haka idan aka wayi gari Uh, wato mutum ya yi rubutu ko ya yi wani jawabi wanda aka yadda akwai fasaha a cikinsa to bisa doka ba za a maimaita wannan ba sai an jingina shi da jingina wannan magana da shi to kamar inda wane ya ce kaza amma in ba a faɗa ba kawai don an ga ta yi aka ɗauka aka yi amfani da ita to an karya doka wani irin hukunci jami'o'i suka tanadar wajen ɗalibi ne ko malami da ya irin wannan ɗabi'a? Akwai hukunce-hukunce daban-daban har yanzu ban yi zaton an kai ga matsayin a ce an ɗauki matsaya ɗaya na dukkan jami'o'i ga yadda za a dinka ba. Amma dai horo yakan kama tun daga wato a hana mutum wato digirin da ike nema idan garin neman digiri ne yi kwaikwayi aikin wani to za a hana shi wannan digiri sannan za ta iya kaiwa a wani kalmin mutum a rage masa mukami ko a kore shi daga aiki ko a gurfanar da shi a gaban kuliya saboda haka waɗannan matakan duk suna nan akan hanya ba wai satar bace amma a yanki inda muke kuma sai a dubi ka sato jawabin kasashe um, da suka ce ko kuma ce jawabi daga bature me haka ke daɗa nuna game da al'amuran kasashenmu da kuma ci gaba to gaskiya abubuwa ne kan da yawa da suke ke nuna kaga eh, na farko idan matasa ne masu wannan yana nuna taɓarɓarewar ilimi tun daga ƙasa idan kuma waɗanda suke riga sun sami ilimin mai tsari ne sun manyanta to yana nuna kuma taɓarɓarewar ayyuka yadda aka yi da magabata suka rike aikin ofis da ƙarfi kuma akwai har yanzu wannan watakila ciwon na kwakwalwa na jin cewar kamar abin da manyan kasashe suka wato ya fi na wasu saboda haka sai a tafi watakila ana sane ba ba a sane ba a ɗauko na manyan kasashen a amfani da su saboda kawai an raina mutum ya raina kansa ya fi ganin kimar wani hmm. akan abin nan Mm. irin waɗannan matsalolin za su iya taruwa ba ɗaya ba ne ɗayan ne su haifar da wannan halin da ake ciki to menene illar haka irin wannan tunani na rena kai ganin kullum kai baka isa ba waɗannan mutane su suke kusa da madafun iko kaga dai daman babban dalilin da isa aka tsaya aka yi dokan nan a ƙasa da ƙasa adam ya yi amfani da kwakwalwarsa kullum ya samar da wani abu sabo kuma kuma kuma ana samarwa yanzu ko a jawabin shugaba muhammadu buhari na dubu biyu da sha biyar din nan ai akwai kalma da ike ni ba na wani ba ne kuma na kowa da kowa ne nan kalmar a turance an yadda cewar fasaha ce kuma duk duniya yanzu in wani shugaba ya sake faɗanta bai ce kamar yadda shugaba muhammadu buhari na najeriya ya ce ba sai ya yi fasaha. Amma ba juma ba bayan wannan jawabin kuma kasan a baran nan shi shugaba Buhari gabatar da jawabi daga karshe da a gano cewa kwafa aka yi daga jawabin da shugaba Obama ya gabatar. Waɗanda suka rubuta wa shugaba Muhammadu Buhari bayanin sa na karɓar mulki daban da waɗanda suka rubuta masa jawabin da na zancen canji ya fara daga kaina. Hmm. Daga dukkan alamu, eh, waɗancan sun zauna sun yi abin yadda ake so. da kai da ma aka shiga gwamnati aka ba su dukkan abin da ike na gwamnati da zai baka nutsuwa don ka zauna ka yi aiki amma kuma ba su zauna sun yi ba suka yi wannan eh, aika-aikar kuma suka zama mutane kunya a idan duniya. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma mako na gaba da sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. na madadin Nasiru Adamu El Hikaya da Dr. Said Ahmed Dukawa da Hiro Diodone da Solomon Abo waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan ni sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To ma da karfe goma biyu da minti ashirin da bakwai na dare a Washington DC ga shirinmu na ƙarshe labaran matakaici. jiya talata da daddare shugaba barack obama na amurka ya gabatar da jawabin bankwana ga amerikawa a yayin da ake shirye-shiryen sauka daga kan ragaman mulki shugaba obama ya bayyana irin abubuwan da gwamnatinsa ta yi cikin shekaru takwas da suka shige ciki har da farfado da tattalin arzikin amurka da kashe osama bin laden da kuma ganin cewa iran ta dakatar da shirin nukiliyar ta. Jiya Talata ne kuma aka gabatar da dokar da ta samu goyon bayan dukkan jam'iyyun siyasar Amurka gaban Majalisar Dattijai da za ta buƙaci a ƙara azawa a ƙasar Rasha takunkumi bisa zargin cewa ta yi shishige a zaben shugaban ƙasar da aka yi a watan Nuwamba. Sabon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres wanda ya ce rigakafin aukuwar rikice-rikice zai baiwa fifiko jiya talata ya gabatar da bayanin abin da yake begen ganin majalisar ɗinkin duniya ta yi daga martani ko kuma kai ɗoki bayan aukuwar rikici zuwa ga rigakafin aukuwarsu. to madalla to jama'a abin da ya sauka kina a wannan lokaci kamar da muka saba za mu da muku nan da awa ɗaya da rabi wato da karfe takwas na safiyan nan domin kawo muku shirin na hantsi Allah yadda kenan. a lokacin za mu kawo muku rahotanni daga jihar borno a nigeria da niger delta a kudancin nigeria da abuja da kuma lagos duka dai a nigeria yanzu kama da kowa da kowa na sashen sanarwar da amurka musamman ita jimai da kuma wai ba da umarni wato solomon abu sannan da injiniya dinmu mr charles hall ali mustapha sakwata ne a washington